الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya تبتك الله ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyu ga watan sha'aban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da talatin ga watan mayu shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin albanar. don gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda makon da ya gabata mun kwana ne akan bayanin da malam ya kawo mana na rashin halacci ga ya mace ta ɗauki kanta ta kyautar ga wani ɗa namiji ko da nufin aure ba tare da izinin waliyinta ba malam ya tabbatar da wannan haramun ne muka karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara tabbatar da duk auren da aka yi shi ba tare da liyi ba wannan aure gurɓatacce ne kuma hukunci na kan wa'annan mutane guda biyu da suka yi wannan auren na zina za a kama su da wannan hukunci to yau salon karatun malam sai ya sha daban da wancan bayan ya gama tattauna matsalolin da ke da alaka da wannan kuma yake tabbatar da hatta auren mutu'a a addini ba halaliya ba ne. haramun ne duk wanda yi wannan za a kama shi da hukunci za a ladabtar da shi saboda ya sabawa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi da ya tabbatar da haramcin sa har zuwa ranar tashin kiyama yau sai malam ya kawo mana abin da ke da alaƙa da daraja da mutunci na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sai malam yake cewa wa idza ra'aita rajula yat'anu ala ahadin min ashabi rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت ما لن يكتوى وإذا رأيت الرجل يطعن على أهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوك تندك جواني متمي ينا سوكا ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhum mala yace Allah ya ƙara yadda a gare su fa'alam annahu sahibu hawan ka sani cewa wannan mutumin dan bid'a ne wa sahibu qawli su'in kuma yace ka sani cewa wannan mutumin ya faɗi magana mummuna li qawli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam malam yace saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da yake cewa idza zukira ashabi fa amsiku duk lokacin da aka ambaci sahabbaina to ku kame kada ku kutsa a cikin darajarsu da mutuncinsu da ɗaukakansu da abin da ke da alaƙa da matsayinsu wannan hadisi hadisi ne wanda abu nu'aim ya fitar da shi a cikin littafinsa da ake kira hilyatul auliya a mujalladi na hudu shafi na ɗari da takwas kuma wannan hadisi imamu nasiruddin albani ya tabbatar da ingancinsa a cikin sahihul jami'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 da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa inji Allah radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya tattala musu al janna wanda koramu suna gudana karkashinta khalidina fiha abada madawwama ne a ta har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabauta mai girma kaga wannan Allah ya tabbatar da ya yarda da su Allah kuma madaukaki yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulun suna cewa rabbana ighfir ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwan mu din nan da suka gabace mu da imani sune wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin sai ce nuwallihi ma tawalla